a jiya aka wasan premier league guda ɗaya tilo da ya rage inda burnley ta sha wato biyu da ɗaya bangaren la liga kuwa jiya shi ma akwai wasa guda ɗaya inda aka buga tsakanin alabas da granada alabas ta lallasa granada kwallo uku da ɗaya a yau talata ashirin 27 ga watan satumba na shekara dubu biyu da sha shida za a ci gaba da kumuruzu a wasannin cin kofin zakarun turai ufa champions league na shekara 2016 zuwa 2017 inda har yanzu ake matakin rukuni a yau za a buga wasanni ne na rukuni har waje rukuni hudu rukunin da rukunin E da F da kuma GH. A wasan da za a buga kuwa yau kungiyar kwallon kafa ta Borussia za ta karfi bakuncin Real Madrid na kasar Spain yayin da Sabila na Spain za su fafata da Olympiacos na kasar Faransa. Leicester City ko na kasar Ingila za ta karbi bakuncin Porto ne na kasar Portugal yayin da Monaco na kasar Faransa za su fafata da Bayern Leverkusen na kasar Germany. ƙungiyar kwallon kafa ta ne Dinamo Zagreb ko na kasar Croatia za su fafata ne da Juventus na kasar Italy yayin da Sporting Lisbon na kasar Portugal za su karbi bakuncin Liga wa na kasar Poland. Sai kungiyar kwallon kafa ta CSKA Moscow na Rasha za su fafata da Tottenham na kasar Ingila. Copenhagen kuwa na kasar Denmark za su karbi bakuncin Club Braga ne na kasar Belgium. Duka wasannin za a fafata su ne da misalin karfe takwas saura kwata agogon Najeriya ne da Kamaru. Shi kuwa kaftin din kungiyar kwallon kafa ta Manchester United wani Rooney ya ce baya da niyan barin kungiyar a yanzu. Rooney dan shekara talatin ya shiga ya shafe shekaru goma sha biyu yana fafatawa wa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. inda wasu suke ganin zai ajiye kwallonsa a Manchester United wasu kuma suke ganin cewa zai bar Manchester ne zuwa wani waje bisa dalilin ajiye shi da aka yi a wasan da Manchester United ta buga da Leicester City wanda ta Leicester City kuɗi da daya. Wayne Rooney bai samu kansa a wasan ba sai ana cikin minti tamanin da wasan kafin nan ya canji ya shiga runi dai ya ce iya nan daga nan har zuwa shekara 2018 kafin ya yi tunanin matakin gaba. Huta lafiya.